ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد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 inda muke karatu a cikin littafi mai suna a tajridu sarih li a al jami'i sahih lil hafiz az-zabidi rahimahullahu ta'ala a yau wannan shine majalisin mu na nawa na 87 inda za mu tashi akan hadisi na 136 a cikin kitabul wudu yace an abi hurairata radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا حديثي دقى أبو هريرة الله قال ما سيرده shi kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallama kala manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce idza sharibal kalbu fi ina ya ahadikum idan kare ya sha a cikin ƙwaryar ɗayanku falyaksilhu sab'an to ya wanke kwaryar sau bakwai wannan hadisi hadisi ne mashhuri da aka ruwaito shi daga imamu malik dan anas Allah ya ƙara masa yarda shi kuma daga abin zinad shi kuma daga al'ara shi kuma daga abi huraira an ruwaito shi ta hanyoyi daban-daban daga abu huraira akwai ruwayar da aka yi ta hanyar ibnu sirin ibnu sirin an abi hurairata radiyallahu anhu shi kuma ibnu sirin almajiransa da dama sun rawaito wannan hadisi daga wajensa irin su razin irin su abi salih razin irin su hisham ibnu hassan da makamantansu wannan hadisi haka ya zo a cikin bukhari amma ya zo ta wata hanyar daban da ƙari a ƙarshensa wato ruwayar malik haka ta kasance iza shariba al-kalbu fi ina ahadikum falyaghsilhu sab'an iyanan ya dakata haka yake a cikin littafin samuwar ɗa in ga koma haka zaka ga hadisin babu ƙarin komai a ƙarshensa sa sannan yawanci almajiran maliku sun ruwaito wannan hadisi daga maliku da lafazin iza shariba amma abin da ya fi shahara daga ruwayar abu huraira na wannan hadisi shine ruwayar mafiya yawan almajiransa suna cewa iza walaga maimakon shariba galibin almajiran abu huraira sun ruwaito wannan hadisi daga abu huraira da lafazin iza walaga maimakon shariba abu zinad shine aka samu ya ruwaito shi da lafazin idza shariba walaga kalmar walaga a harshen larabci tana nufin lallage ko dabba ta fito da harshenta ta sa a ruwa tana lasa wato a cikin dabbobi an san kare da wannan an ce a cikin tsuntsaye in banda a cikin abu masu tashi ba tsuntsaye ba abubuwa masu tashi da fuka fuka in banda kuda babu wanda yake lallage lokacin da zai sha to alwulugu ne ya sa harshensa ya kuma rika motsa harshen nasa a cikin ruwan wasu malamai suka ce sawa'un ya sha ko bai sha ba matukar dai ya saka harshensa a cikin ruwa kuma ya motsa wannan harshen nashi to ya yi abin da larabawa suke kira alwulugu za su ce walaga sawa'un shariba aw lam yashrab saboda haka kun ga kenan alwologu a ammu min shurbi in an ce walaga to kalmar walaga ta fi faɗi sama da kalmar shariba shariba sai an sha amma walaga ko ba a sha ba ana cewa walaga ashe idza shariba ahadukum fi ina idza shariba alkalbu fi ina ahadikum ba daidai take da iza walagal kalbu fi ina ahadikum ba walaga ta fi faɗi ta fuskar ma'ana domin ta kunshi sha ko rashinsa saɓanin kalmar shariba tana nufin an sha shi yasa malamai suka firin jayar da lafazin walaga sama da lafazin shariba ibn abdulbarri malamin nan na malikiya yana cewa lafazin shariba kan banda maliku babu wanda ya ruwaito shi wato kamar abin daga ɓangaren malik ne aka samu canjin lafazi maimakon ya ce walaga sai ya ce shariba haka ibnu abdulbar ya faɗa yake ganin kamar maliku shine yake da wannan riwaya to amma wasu malamai suna cewa ba haka ba ne domin an samu ibnu huzaima da ibnu munzir sun ruwaito shi wannan hadisi ta hanyoyi guda biyu daga hisham ibnu hassan shi kuma daga ibnu sirin da lafazin shariba maimakon walaga ta hanyar hisham ibnu hassan an ibnu sirin an abi huraira kaga wannan ba ita ce hanyar maliku din ba sai dai abinda aka sani mashhuri a ruwayar hisham ibn hassan an ibn sirin shine kalmar walaga ba kalmar shariba ba idan aka duba sahihu muslim haka imam muslim ya rawaito hadisin ta hanyar hisham ibn hassan an ibn sirin an abi huraira idza walaga kalbu to amma wasu malaman suna ga wato laifin samun canjin lafazin da aka yi ta ɓangaren malamin maliku ne wato abu zinat domin an samu akwai wasu mutane guda biyu da suka yi tarayya da maliku wajen ruwaito wannan hadisi daga abu zinat kuma dukkansu sun ruwaito da lafazin shariba an samu warqa ibnu amr an samu almugira ibnu abdurrahman waɗannan almajirai ne guda biyu na shi abu zinat kuma sun ruwaito wannan hadisi daga abu zinad suka ce iza shariba to wannan ta sa wasu malamai suke ganin abin ba daga maliku ba ne daga abu zinad ne ta ɓangaren sa ne aka samu canjin lafazi maimakon ya ce walaga sai ya ce shariba a cikin littafin al tuhur kitabun tuhur na abu ubaida al-qasim ibn sallam ya ruwaito wannan hadisi ta hanyar isma'il ibn umar shi kuma daga malik da lafazin iza walaga haka nan aka samu a cikin littafin al-muwatta'at na dara kudni yana da wani littafi sunan shi al na dara kudni ya rawaito wannan hadisi ta hanyar abu aliyu hanafi an malik shi ma da lafazin iza walaga maimakon iza shariba haka nan a wata nuska kyakkyawa da aka samu ta ta sunan ibnu maja an rawaito hadisin a wannan nuska ta hanyar rauh ibn ubada shi kuma daga malik shi ma ya ce iza walaga kenan abinda za mu iya fita da shi na sakamako a nan shi ne shi abu zinad shi ne yake caccanza lafazin wani lokaci ya ce shariba wani lokaci ya ce walaga saboda haka wani lokaci almajiransa su ruwaito da lafazin shariba kamar yadda malik ya yi wani lokaci in ya ce walaga su ruwaito da lafazin walaga kamar yadda shi dai malik din duya an samu ya faɗi waɗannan lafuzza guda biyu kuma mun ce lafazin walaga shine daidai ba lafazin sharifa ba a imamul bukhari ya kawo shi kamar yadda yake daga malik kamar yadda ya zo daga malik a cikin muwadda shi ya ruwaito hadisin da lafazin shariba ce za shariba alkalbu fi ina'i ahadikum fi ina'i ahadikum a cikin ƙwaryar ɗayanku ko kwanan ɗayanku ko butar ɗayanku ko ka ce ko ba za ba dai kofi ba ko kwanan ɗayanku a nan da aka ce ɗayanku kwanan ɗayanku kaga akwai mallaka to in ba naka ba ne fa in yayi lallage a kwanan da ba naka ba za ka wanke? a'a kwanan ba naka bane zaka wanke ina ina ahadikum kana da kwano yayi lallage aka ce ka wanke to in ba naka bane fa anan anan izafa ba ta da ba ta da ma'ana duk da tana nuna mulki amma abin da ya shafi dahara ai ba ruwansa da naka ne ko ba naka bane falyabsilhu ya wanke sai shine zai wanke zai iya sa wani zai iya sa wani to kaga nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza walagal kalbu ko idza sharibal kalbu kamar yadda yake a ruwayar mu fi ina ya ahadikum silhu sab'an ya wanke sau bakwai abinda zamu fahimta daga karkashin wannan hadisi shine wannan lallage da aka yi a cikin ruwa ya sa kwanan ya ya zama najasa ko ya dauki najasa kuma ruwan ma ya zama najasa saboda haka sai a wanke wannan kwanan har sau bakwai wannan shine maganar mafi ɗaukakin malamai cewa idan kare ya yi lallage a cikin kwano to ruwan ya zama najasa sannan kwanan ma ya zama da najasa sai an yi wannan wanke sau bakwai suka ce kuma akwai ruwayar da ta ce tsahuru ina ya ahadikum kaga kalmar tsahuru yana nuna cewa yana da najasa sai an tsarkake shi domin kalmar tsahara tana zuwa ne don ɗauke kari ko ɗauke najasa an san kuma kwano baya kari ko kwano yana kari baya kari saboda haka tunda aka yi amfani da ɗahuru a nan kuma an san kwano baya kari kenan ba abin da ya saura sai najasa kuma duk inda kalmar ɗahuru ta zo tana nufin kawar da wani abu na najasa ko na kari in baka ɗauke ta akan tsahara shar'iyya ba za ka ɗauke ta ne akan matsayin tsahara wuya? Dahara lugawiya kuma a dukkan kalma dukkan ibara ba a zuwa a yi fassarar ta ta fuskan luga tsantsa sai idan ya wato in akwai ɗahara ta shari'a wato ma'ana ta shari'a sai idan ba zai yiwu a kawo ma'anar shari'a ba a lokacin ne zaka zaka kawo ta luga din amma al'asulu shine ka ɗauke ta akan ma'ana ta shari'a wannan shine maganar mafiya yawancin malamai cewa kare in yayi lallage a cikin abu abin ya zama na jasa ruwan ya zama na jasa kwanan ya yi na jasa sai an yi wannan wankin sau bakwai kamar yadda manzo Allah ya faɗa amma malikiya sun saba wa zahirin wannan hadisi domin su sun tafi akan cewa wannan umarnin da aka yi na cewa falyagsilhu ya wanki ba umarni ne dan abin ya zama na jasa ba a'a umarni ne dan kawai a bautar da kai ga Allah umarni ne na ibada to falyagsilhu sab'an ya wanke sau bakwai wannan umarni ne na ibada ce ba dan ibada ake nufi me zai sa a ce sau bakwai ai sau ɗaya ma sau biyu ma sau uku ma duk ya isa me yasa sai kayi sau bakwai ashe da aka ce sau bakwai ake so ka ya nuna umarnin kawai na ibada ne amma ba dan haka ba kare ɗahir ne abin nan ɗinsa yawunsa ma ɗahir ne to wanda ita ce mazhabar malikiya don haka malikawa sun tafi akan cewa kare ba jasa ba ne, yawunsa ba jasa ba ne, sauran abubuwa na jikinsa bawalinsa da ba hayarsa duk ba jasa ba ne. suka ce kuma ai ga ba haya in aka yi ba haya ai wankewa ba a ce sai ai sau bakwai ba kuma lallagen kare ai bai kai ba haya ba to kaga cewa da aka yi sai ita an yi sau bakwai ya nuna kenan ba dan najasa ne aka yi wannan umarnin ba an yi maka ne kawai don dai a nuna kai bawan Allah ne kai kawai yadda Allah yake so ko da baka fahimci wata ma'anar da ta sa ka ce kai din ba kawai dai haka ake so kai to amma malamai su sauran malamai duka sun saba wa malikiya anan sun ce ba haka abin yake ba suka ce kuma shi hukunci na shari'a duk sanda yake iya ɗaukan fuska guda biyu ko dai ka ce akwai dalilin da yasa aka ce kai abin wato shine ta'lilul hukum ko kuma ka ce a'a haka kawai ake so kai ba tare da wani sababi ba shine a ce abu ghairu ma'qulil ma'ana yace idan aka samu abu zai iya daukan ma'anoni guda biyu zai iya daukan fuskokin nan guda biyu to abin da yafi dacewa shine a ce fuskar da take nuna dalili sababi ita ce ta firin jaye akan fuskar da take nuna kawai dan abautar da kai ne shine mata daral hukum baina an yakuna ma'ana ma'na ma'na wa baina an yakuna uh, lit humila ala ta'ala ala ma'na idan hukunci ya kai kawo tsakanin ko a ce dai akwai dalilin da yasa aka ce kai abun ko kuma a'a har kawai ake so kai dan ka bauta wa Allah to in zai dauki waɗannan fuskoki biyu an fi son ka dauki mai dalilin ka ce akwai hikima saboda kaza kaza kaza shi yasa aka ce kai don yawanci hukunce-hukunce na shari'a suna da wannan hikimomin amma kasancewar wai ba haya bayan gida ya fi ya fi ƙazanta amma shi ba a ce a wanke sau bakwai ba wannan ba shi yake nuna ubangiji ba zai ce a wanke sau bakwai ba domin akwai abin da ake kira kyankyami wani abu ne shi kuma daban ta yiwu bayan gida ya fi zama abin kyankyami saboda lallage lallagen ko yawun kare to amma duk da haka shari'a kuma ta ce ga yadda take so domin wani abin da watakila a nan ba za ka gano shi ba wannan ba shi yake nuna cewa babu najasar ba to za mu ga wannan hadisi kamar yadda muka ce a wannan ruwaya ya taƙaita akan falyaksilhu saba'an a wasu ruwayoyin ulahunna bitturabi ulahunna bitturabi ta farko za a yi ta da turbaya to anan su ma mabiya maza abu hanifa sun saba ma wannan zahirin ulahunna bit turabi da wannan maganar saba'a din su a gurin su ba lalle bane idan kare yi lallage kawai ka wanke in ka wanke daya in ka wanke biyu in ka wanke uku yadda dai ya sawwaka gare ka ba dalle ka yi bakwai din ba bahawi ya yi kokarin ya kare su domin sun saba zahirin hadisi ya annabi zai ce saba'an kai ka ce ba sai an yi bakwai din ba a iya yin uku ya isa kuma ya ce bitturabi kai ka ce ba sai an sa kasar ba ko ba a sa ba ma yi? to shi ne ɗahawi kasancewarsa ba hanafe sai ƙoƙarin kare mazhabarsa ya ce eh sun ce ba lallai ba ne saboda abu huraira shi kansa an yi masa tambaya idan kare ya lallage a cikin abin sha yaya za a yaya hukunci abu huraira ya ce ka wanke sau uku suka ce kaga shi ya ruwaito wannan ruwayar kuma shi ya ce a wanke sau uku din kaga kamar ya fahimci cewa bakwai din ba tilas bane ko ma ya ce an goge hukuncin bakwai ɗin, shi yasa ya fatawa suka ce saboda ya arrawi adra bi marawa wanda ya ruwaya ya fi sanin ruwayarsa sama da kowa shi kuma ya ruwaito hadisin saba'an ɗin, to kuma ya ce a wanke sau uku kaga kenan ya fahimci an shafe wannan hukuncin na bakwai to wasu malaman da ba su yadda da wannan ba suka ce a wannan ba magana ba ce domin ta yiwu abu huraira a yi masa fatawa ya ce a wanke sau uku domin shi yana ganin wankewa bakwai ɗin ba wajibi ba ce mustahabbi ne kaga kenan ba wai yana maganar an shafa hukuncin ba ne shi a nan wani ijtihadi ne na ya ba wa hukuncin gurbi wajibi ne ko ba wajibi ba ne yake ganin ba wajibi ba ne saboda haka ko uku aka yi yayi daidai ta yiwu haka ne ya sa Abu Huraira yayi wannan fatawa ta yiwu kuma ya manta da ruwayar ai ana yin haka rawi ya ruwaito abu kuma ya wanta da ruwayarsa ba ana samun wannan ba akwai wannan man haddata wa nasiya mutumin da ya bada hadisi kuma ya manta sai da umar ba tare suka yi fita da ammar ba eh? suka rasa ruwa da ƙarshe suka yi abin nan suka yi suka yi birgima bayan sun zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga yadda za su yi taimama dai da Umar ya manta ya ce to kai tunda dai ka faɗa ka je ka ka ɗauki nauyin kai kaɗai ma'ana ni dai ba rika faɗar cewa manzo Allah ya gaya mana haka ba tunda na manta to Ammar ibnu Yasir sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam adali ne ba zai yi wa yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba shi yasa malamai suka ci gaba da aiki da hadisin sa don haka shi ma Abu Huraira akwai yiwuwar ya manta da ruwayar da yayi don haka ai masa fatawa ya faɗi uku din to kaga in akwai wannan yiwa irin wannan bai yiwa ku kawai ka zo ka ɗauki wannan fatawa tashi ka ce an shafe hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ita sannan bugu da ƙari malamai suka ce kuma ai akwai ruwayar da aka yi cewa abu huraira an tambaye shi a wanke sau nawa ya ce a wanke sau bakwai kaga an samu ruwayoyi biyu daga abu huraira fatawa guda biyu ɗaya ta ce sau uku ɗaya kuma ta ce sau bakwai idan aka samu fatawar sahabi guda biyu ɗaya ta dace da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ɗaya ta saba wacce kamata a ɗauka fatawar da ta dace da hadisi ita ya kamata a ɗauka ashe tunda mun samu fatawarsa ɗaya ta dace da hadisi ɗaya ta saba bai kamata mu ɗauki wacce ta saba ban gwar wacce ta dace musamman ma kuma idan muka yi bincike sai muka gano cewa wacce ta dace din ta fuskar isnadi ta fi ƙarfi ta fi ƙarfi akan wacce ta saba din domin wanda ruwayar wanda ya ruwaito hadisin fatawar abu huraira wacce ta dace da hadisi ɗin ta fuskar wato ƙarfi wajen hadda da kiyaye abu ya fi wanda ya ruwaito ruwayar da ta saba da nassin hadisin domin waccan ruwaya wacce ta dace din ruwayar Hammad ibn Zaid ce an ibn Sirin an Abi Huraira Hammad ibn Zaid al-Basri an ibn Sirin an Abi Huraira Hammad yana ɗaya daga cikin kafaffun duwatsu a cikin ilimin hadisi musamman a Basra a lokacin babu wanda ake gwada shi tare da shi kuma wannan isnadin Hammad ibn Zaid an ibn Sirin an Abi Huraira suna cewa min asahi asali da Abi Huraira yana daga cikin asahu mafi ingancin salsalar ruwaya da ake yiwa daga Abu Huraira amma ruwayar da ta saba ta ce Abu ya yi fatawa da cewa a wanke sau uku ruwaya ce ta Abdul Malik ibn Abi Sulaiman an ibn Abi Rabah an Abi Abi Sulaiman ta fuskar ilimin hadisi da karfin hadda da kiyaye ruwaya bai kai Hammad ibn Zaid ba saboda haka kaga wancan isnadin shi yafi karfi sama da wannan don haka shi ya kamata a ɗauka ashe maganar tahawi kaga anan ba ta da ba ta da ba ta da gurbin zama to kuma cewa ai ga ba haya ba ta kai lallage ba ita ma kuma ba a ce a wanke sau bakwai ba nan ma malamai suka ce wannan duk kiyasi kuke yi bayan nasi ya tabbata idan nasi ya tabbata kuma babu maganar kiyasi idza jaa nahrullahi batala nahru ma'qil korabar Allah ta zo saboda haka korabar kowa sai ta ja da baya saboda haka ga nassi babu zaton kuma wani yayi kiyasi da hankalinsa sannan suka yi wata da'awa suka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wanke sau bakwai din nan ne saboda a wannan lokacin an yi umarni da a kashe karnuka lokacin da manzo Allah ya hana kashe karnuka sai aka shafe wannan umarnin kun gane ko suka ce da can an ce a kashe karnuka daga baya manzo Allah ya hana a kashe karnuka da ya hana a kashe karnuka sai wannan umarnin ma na ayi wanke sau bakwai din aka shafe shi wannan da awaci abin da ya tabbata a tarihi ya saba ma wannan da'awar domin tun farkon hijira ne aka yi umarni da kashe karnuka amma umarni da a wanke abin da kare ya yi lallage a kansa wannan umarni ya zo ne daga baya-baya sosai domin in muka duba riwayar waye abu huraira yaushe abu huraira ya musulunta shekara ta bakwai kuma ka kumanta wannan hadisin muslim ya ruwaito shi ta hanyar abdullahi ibn mughaffal abdullahi ibn mughaffal shi ma a shekara ta bakwai ya musulunta kuma ya ce ya ji manzan Allah shi Abdullahi bin Gaffal yace sami annahu sami annabi sallallahu alaihi wasallam ya qulu ahuru ina ahadikum idza idza walaga fihi alkalb an yaksilahu sab'a marrat أن يغسله فأغسلوه سبع مرات وأفروه الثامنة بالتراب to saura kaga duk wannan yana nuna ashe maganar da suka yi ba ta da hujja to kamar yadda muka ce a ruwayan malik babu tatrib babu maganar ƙasa kamar yadda kuka gani a nan wannan ruwayar da muke karanta ita ce ta malik ɗin iza sharib alkalb fi ina ahadikum sulhu saba'an. haka ta zo amma maganar ƙasa din nan sa ƙasa ta zo a ruwayar ibnu sirin ne a ruwayoyin da aka ruwaito daga ibnu sirin an abi huraira to sai dai sabanin da aka samu almajiran shi ibn sirin sun sassaba wajen ruwaito wannan mahallin wannan ƙasa ɗin a farko ne a ƙarshe ne kowa wanne wanki ne za a iya sa ƙasa ko ku a'a an samu wasu sun ruwaito shi ulahun da bittura waɗannan kuma su ne mafiya yawan almajiran ibn sirin su suka ruwaito ulahunna wato wankin farko kasa kasa wankin farko kasa kasa qatada Ibn da'ama as-sadusi ya ruwaito hadisin daga Ibn sirin shi ko daga abu huraira almajiransa sun saba wajen ruwayar hadisin daga wajensa almajiran katada sun saba wajen ruwayar hadisin daga katada aka samu sa'id ibn bashir ya rawaito hadisin daga katada daga ibn sirin daga abu huraira ya ce ulahunna wanda ita ce ruwayar da tafi yawa dama ulahunna aka samu abu dawud ya ruwaito shi daga aban shi kuma aban daga katada katada daga ibn sirin shi kuma daga abu huraira da lafazin asabi'atu bitturam kun ga as-sabi'atu ai ta saba da ulahunna ta bakwan su da ƙasa wato wanke sau bakwai ta bakwan a sa ƙasa aka samu a cikin sunan tirmizi ruwayar ayyub sufyan ibn uyayna an ayyub ah, da ku an ayyub an ibn sirin shi kuma ulahunna aw ukhrahunna ukhrahunna aw ulahunna a wajen shafi'i ulahunna aw ukhrahunna wato aka samu kamar akwai wata shakka shakka ulahunna aw ukhrahunna ta farko wankin farko ko wankin ƙarshe a shafi'i wankin farko ko wankin ƙarshe a ruwayar tirmizi wankin ƙarshe ko wankin farko a cikin musnadul bazzar sai ta zo da lafazin ihdahun na bittura ta ɗayansu daga cikinsu a sa ƙasa akwai bambanci tsakanin ulahunna da ihdahunna ko babu akwai bambanci me bambancin su kuma ka ce ulahunna ta farko amma ka ce ihdahunna zai iya zama ta farko zai iya zama ta biyu zai iya zama ta uku ta hudu zai iya zama har ta bakwai saboda haka kaga anan ba a keɓance ba ibnu hajar yana cewa zai yiwu a haɗa waɗannan ruwayoyi idan aka kalle su za a ga lafazin ihdahunna ya zo mubham wato ba tare da ayyana wani wanki ne za a sa ƙasar ba amma lafazin ulahunna da lafazin asabi'atu wannan sun ayyana gurin ulahunna farko asabi'atu kuma ƙarshe lafazin ulahunna au ukhrahunna ko ukhrahunna au ulahunna au din nan ko dai ta zama au ce lishakki ko au littakhir ko ko dai au wacce take nuna shakka farko ake nufi ko ƙarshe ta farkonsu ko ta ƙarshe ko kuma koɗin nan ta zama ta zaɓi ce wato ka iya wanke ta farko da ƙasa ko ta ƙarshe wato duk waɗannan ma'anoni biyu za su iya za su iya ɗaukan wannan lafazin duk da cewa malamai sun fi karkata akan cewa auɗin nan lishakki ce to anan malamai suna cewa shi aban da ya ruwaito as-sabi'atu bit-turab daga qatada shi kadai ne yake banta da wannan riwaya as-sabi'atu daga qatada amma almajiran qatada da suka ruwaito hadisin ba su kawo shi da wannan lafazin ba kenan riwayar su ita tafi karfi sama da riwayar aban an gane ko sai aka rinjayar da riwayar su wadda tace ula hunna sama da riwayar aban wacce tace as-sabi'atu waccan kuma shakka ce inda duk aka samu shakka sai aka samu kuma wurin da babu shakka to inda babu shakka nan yafi karfi akan abin da yake da shakka saboda haka kaga ruwayar hunna da ta zo babu shakka ita ce tafi karfi sannan kuma gashi ta ayyana inda za a yi wankewar shine za a sanya ta a wankin farko ba a wankin tsakiya ko na ƙarshe ba sannan aka dubi ta fuskar yawan waɗanda suka ruwaito hadisin mafiya yawancinsu sun ruwaito da lafazin ulahunna ne wato ta farko min haisul aksariya wa min haisul ahfaziyya hatta ta wajen girma ta fuskar ilimi wanda suka ruwaito da lafazin ulahunna su suka fi yawa saboda waɗanda suka ruwaito shi da lafazin asabi'atu sabiatu ko kuma ula au ukhrahunna ko kuma ihdahunna aura malamai suka rinjayar da lafazin ulahunna akan sauran lafuzza din gaba daya sannan ta fuskar ma'ana ta fuskar ma'ana ma hunna din ya kamata akan asabi'atu ko ko akan hunna domin in ka sa ƙasa a farko za ka buƙaci ka zuba ruwa ka wanke amma in ka gama wankewa sannan ka sa ƙasa kaga za a samu kuma wani yanki ƙari ko saboda kaga ta fuskar ma'ana ma hunna din ita tafi dacewa sama da sama da hunna ko kuma asabi'atu ihdahunna ba ma magana ta saboda ita bata tai ayyana mana kowane irin wuri ba saboda haka wannan mubahama ce duk sanda aka samu kuma ruwaya mufassala ita ce take hukunci ba ruwaya mubahama ba muslim ya fitar da wannan hadisi ta hanyar ali ibn mushir da ziyadar falyuriqhu yace idza walaga ina kalbu fi ina'i ahadikum falyuriqhu falyaksilhu sab'a marrat ulahunna bit wato an samu ƙarin wata kalma da babu ita a wannan ruwayar ta maliku ali ibn mushir ya ji wannan hadisi daga al'amash shi kuma daga abu salih shi kuma daga abu huraira yace idan ɗayanku kare ya yi lallage a cikin abin shan sa falyuriqhu ya zubar da ruwan ya zubar da abin shan Fal-yaksil yagsilhu sannan ya wanke wannan kwanan sab'a marratin sau bakwai da biturab wankin farko ya sa ƙasa muslim ya ruwaito shi da wannan siga da wannan ƙari na kalmar falyuriqhu kalmar falyuriqhu tana da ma'ana domin in ku kula ana maganar najasa ko ba najasa ba najasa ko ba najasa ba in aka ce ka zubar kaga ya nuna akwai wani abu domin a ce ka zubar alhalin ba najasa bane akwai iza'atul mal wanda musulunci ya hana wannan ashe tunda an ce zubar ya nuna cewa akwai wani abu za wannan kalma falyuriqhu za ta ƙara ƙarfafar ra'ayin da suka ce najasa ne kuma zai ƙara raunana ɓangaren bangaren wa bangaren malikiya bangaren maliku maliku akwai ruwayoyi akwai ruwayar da yace najasa ne amma dai ruwayar da mafiya yawanci almajiransa suka tafi akan ta shine cewa ba najasa bane su'urul kalbi tahir shi ma tahir ne kare mai tsafta ne mai tsarki ne to in aka ce falyuriqhu kaga akwai wani abu da yake nuna cewa lalle akwai najasa shi yasa ma aka ce a zubar to wannan ruwaya muslim ya ruwaito ta babu ita a bukhari kamar yadda ba ku ganta a cikin bukhari ba amma za ku ganta a cikin ruwa muslim muslim da ya kawo wannan ruwaya ta hanyar wani malami da ake kira ali ibn mushir sai yake cewa sai ya kawo wani wani abin da sai yake cewa a isma'il ibn abi zakariya ya ruwaito wannan hadisi daga al-a'mash wa lam yaqul falyuriqu haka muslim ya faɗa ce isma'il ibn abi zakariya ya rawaito hadisin wannan daga malik daga al'amash amma bai ce falyuriqhu ba me za mu fahimta daga wannan magana ta muslim za mu fahimci yana illanta riwayar aliyu bin musir da ita ya fara kawowa sannan ya kawo wannan togaciyar cewa akwai riwayar isma'il ibn abi zakariya isma'il ibn abi zakariya babban malami ne cikin malaman hadisi wanda ba a taɓa samun wata magana a kansa ba duk da cewa shi ma ali ibn mushir babba ne limami ne hafizi ne adali ne ƙwararre ne ƙwarai da gaske amshaki ne a cikin ilimin hadisi ɗaya ne daga cikin malaman mutanen sham to amma ana cewa a ƙarshen rayuwarsa ya makanci. don haka a wasu ruwayoyin nasa an samu wani abin da za a iya ɗan sukansa da shi watakila kowannen ne ya yi tasiri aka samu ƙarin faliyuri hudin dara kudni da ya fitar da wannan hadisi da ƙarin hu sai yake cewa wannan hadisi ne sahihun wa isnaduhu hasan wa ruwatuhu kulluhum thiqat hadisi ne sahihi salsala mai kyau ce kuma dukkan maruwaitansa amintattun malamai ne amma imamun nasa'i gabanin dara kudni da ya kawo hadisin sai ya ce la a'lamu ahadan taba'a ali ibn mushir ala qawlihi Fal falyuriqhu ban san wani malami da ya rawaito hadisin daga al-a'mash ya yi wa ali ibn mushir mutaba'a ya goya masa baya akan wannan ƙari na Fal falyuriqhu kaga me yake nuna anan yana nuna cewa ali ibn mushir shine ya kadaita da wannan ƙarin duk waɗanda suka ji hadisin daga al'amash daga abi salih ba su ce falyuriku ba ali ibn musir shi kadai ya faɗi wannan ibn manda malami ne na hadisi shi ma yana cewa wannan ziyada ƙarin nan na falyuriqhu tafarrada biha ali ibn mushir wala tu'rafu biwajhin min alwujuh in banda ali ibn mushir babu wanda ya zo da ita ba a santa ta wata fuska in ba ta fuskar shi ba la tu'rafu bi wajhin min illa min hadhihi riwaya ta fuskar Ali ibn Mushir kawai aka san wannan to ibn a cikin littafin sa al-Badr munir da ya kawo maganar ibn Manda sai ya ce la tadurru la yadurru tafarruduhu dan shi kadai da ya ruwaito wannan ba zai cutar ba فإن علي بن مسهر إمام حافظ متقن على على على متفق على عدالته يأتي علي بن مسهر limami ne ne wanda yake hafizi na hadisi kuma wanda aka yi ijima'i akan adali ne saboda haka kamar yana cewa wannan ƙarin nashi za mu karɓe shi hannu biyu saboda adalcinsa da zamantowarsa malami to kun gana ibnul Mulakin ibnul Mulakin malamin ibnu hajar ne ibn al-mulaqqin ya gina maganar sa ne akan cewa wannan ƙari ziyadatu thiqa ce ƙari ne na wani malami adali ziyadatu thiqa kuma ana karɓar ta mutlaqan wanda kuma wannan maganar ba haka take ba ziyadatu thiqa ana karɓar ta lokacin da aka ga akwai alamomi da suke nuna cewa abin nan da ya ƙara bai yi kuskure ba amma idan aka gano cewa ya yi kuskure to za a mayar masa da wannan ƙarin da ya yi kuma wannan ziyada za mu ga malamai sun soke ta imam muslim ya yi ishara zuwa ga illata nasa'i ya yi ishara zuwa ga illata ibn manda ya yi ishara zuwa ga illata haka nan za mu ga kamar yadda alhafiz ibn hajar ya kawo hamzatul kinani shi ma wani malami ne wanda yake cewa wannan ƙari innaha gairu mahfuza wannan ƙari bai inganta ba falyoriko haka nan ibnu abdulbar yake cewa amma hadha lafzu fi hadith al-a'mash falyuriqhu falam yadhkurhu ashabu al-a'mash mithlu shu'bata wa ghayruhu yace wannan karin falyuriqhu a hadisin a'mash almajiran al'amash ba sa faɗarsa musamman irin su shu'ba manya manya almajiran da aka san su da kiyaye hadisan amash ba sa faɗa wannan karin. saboda haka wannan ƙarin bai inganta ba duk wannan shatale-tale da kai kawo da muke ta yi muna yi ne don mu ce hadis ziyada falyuriku bata inganta ba ziyada ce shadda ziyada ce shadda na san yawa ba su gane zaurancen da nake yi ba to amma karatu ne muke yi ana ɗauka a kasa yana yawo ko ina kuma nan na san akwai waɗanda suna fahimtar yara sai da eh falyuriqhu bata inganta ba ziyada ce shadha a bisa mafi rinjaye cikin maganganu biyu na malamai wannan umarni da falyuriqhu bai inganta ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ta fuskar riwaya amma ya zo ta hanyar ta wata hanya daga abu huraira mawqufan wato abu huraira ya yi wannan umarni kamar yadda hammad ibn zaid ya ruwaito daga ayyub an ibn sirin an abi huraira kuma isnadi ne kyakkyawa yana cikin sunan na dara kudni saboda haka abu huraira ya yi wannan fatawa na a zubar da shi me za mu fahimta idan muka ce wannan kalma ta falyuriku bata inganta ba eh bata inganta ba a maganar annabi dama ai muka ce bata inganta ba a maganar annabi me za mu fahimta mi ta kokarin cewa bata inganta ba a'a dan kawai mun ce bata inganta ba sai kuma kare ya zama ba najasa ba ai su malamai ba wai sun gina maganar kare najasa bane kawai saboda kalmar falyuriku saboda falyaksilhu sab'a marrat falyaksilhu da aka ce a kawanki ai akan nan suka gina batun najasa ne idan muka kore kalmar muka tabbatar da kalmar falyuriqhu lokacin da kare ya yi lallage a cikin wannan kwano din za mu zubar da ruwan za mu ebo ruwa na farko wanda da shi za mu fara wanki amma in muka ɗauki kalmar ba bata inganta ba ruwan farko ma wannan zai iya fara wanki da kansa ma an gane ku? yawa shi ne asar shi ne tasirin tabbatar da kalmar ko kore ta to anan malamai sun yi magana akan sauran sassa na jikin kare yanzu nan ana maganar yawunsa ne to ina bawalinsa ga'idinsa jikinsa gashinsa najasa ne ko ba najasa ba ne a gurin su maliku babu matsala domin su a gurin su yawon ba najasa ba ne wasu malamai suka ce najasa ne an faɗi yawu saboda shi ne abin abinda za a kira jasa a jikinsa idan har yawon ya kasance na jasa ne kaga min babu aula ba walinsa min babu aula ga'idinsa saboda haka an faɗi yawon kuma saboda kasancewarsa shi kare ya fi amfani a wajen wajen wajen abin nan kare yana lallage ne a cikin abin da ya gani na ruwa a kwano amma bai cika faruwa ba kare ya yi fitsari a cikin a cikin kwano shi yasa ma ba a zo da maganarsa ba aka yi amfani da abin da ya fi yawa wannan sai ya zama maka dalili ne akan cewa to da zai yi fitsarin wannan shi ya fi cancanta ma a wanke sau bakwai to kuma nan za mu ga kalmar shariba da kalmar walaga duk ta fi zuwa ne akan abin da yake ruwa-ruwa kamar ruwa kamar kudu kamar abin da yake ruwa-ruwa to idan abin ba ruwa-ruwa ba ne kamar mai ne ko abinci misali mutum ya aje shinkafa kare ya zo da baki a ciki to yaya shi ma wannan falyoriku falyafsilhu sab'a marrat wasu malaman suka ce eh shi ma zai yi haka wasu suka ce a'a ai walaga aka yi magana galibi abin da yake ruwa idan aka yi lallagen a cikinsa in akwai wata najasa ko wani dafi da zai fita daga bakin karen zai iya haɗuwa da wannan kwanan saɓanin abin da yake abinci ne dan ya sa bakinsa a tsakiyar abinci kaga kwano ba zai shafi ba zai shafi kwano ba shi yasa shi malik yana ganin abincin ma za a iya ci illa iyaka kawai ka sa hannu ka cire inda ka ga bakin nasa ya taba ka ci kayanka ce zubar da zubar da abinci zubar da abinci almubazzaranci ne ba sai ka zubar da shi ba eh a in kana bukata in kana bukata wasu malaman suka ce a'a an faɗi wuluk saboda shi yafi yawa amma wannan baya hana sauran abubuwa ma dai ya zama hukuncinsu ɗaya to in muka ɗauki wannan maganar akan cewa komai ma hukuncinsa to wanda yake da karen farauta fa in ya kamo abin farauta inda ya sa baki shi ma falyar sulhu saba marrat ya kama naman ya wanke sau bakwai ula hunna bit a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana farauta da karnuka amma bai faɗi wannan hukuncin ba sai akan wuluk yana iya cewa idan adda idan kare ya ciji wani abu amma bai faɗi cizan ba sai ya faɗi wuluk wanda yake nuna wannan hukuncin ya takaita akan wannan ne a da can malamai sun yi ta magana akan me yasa aka ce a wanke me yasa aka ce a wanke wanda daga baya bincike na likitanci ya gano cewa akwai wata duda akwai wata tsutsa wacce take mai dafi wacce take fita daga yawon kari, wanda idan mutum ya sha ruwan da ta shiga ciki ko abincin da ta shiga ciki to za su yi masa illa a tumbinsa to kaga in wannan ya tabbata sai mu ce to a duba fitsarinsa a duba fitsarinsa da kashinsa shin wannan abin dafin akwai a ciki in akwai a ciki kaga hukunci sai zama ɗaya in babu a ciki to ba za a riskar da hukuncin fitsari da kashi akan lallage ba sai mu tsaya akan lallage maimakon mu riskar da hukuncin zuwa ga sauran abubuwa amma in ya tabbata cewa shi ma fitsarin yana ɗauke da wannan duda yana ɗauke da wannan dafin to shikenan sai mu haɗe hukuncin ya zama duk abu ɗaya duk bai ɗaya to shi yasa wasu malamai suka yi maganar riskar da wata dabba alhanzir a nan shin alhanzir shi ma hukuncin sa wasu malamai suka ce shi ma saboda ya fi shi ma najasa ne ya ma fi kare zama najasa suka ce shi ma in yi lallage abu sai an wanke shi sau bakwai ula hunna biturab amma wannan ilhaki ne da baya da ma'ana saboda annabi sallallahu alaihi wasallama a zamanin sa akwai alhanzir din zai iya cewa wa lagal kalbu wal khinziru amma sai bai ce al khinzir din ba kaga a zo a yi ilhakin sa ta babin kiyasi tare da cewa akwai yiwuwar samun nassi domin abin akwai shi kuma yana cikin al'umma kaga wannan ilhaki ba ya da ba ya da ma'ana to shi yasa wasu ba su gamsu da wannan ilhaki ba a ce a shigar da da ainihin kare a shigar da alhanzir a ciki a'a ba maganar Abud. yanzu muke maganar cewa akwai wata duda Saratsani, akwai wani wani dafi a bakinsa in akwai dafi a bakinsa kaga ai ba maganar Abud saboda wannan dafin akwai yanzu likitoci sun gano akwai wannan dafin wanda kare yake da shi a cikin yawunsa wanda kuma ana ganin wannan dafin sauran dabbobi kamar irin su alkhanzir ba su da shi duk da cewa najasa ne su amma ba a ce in sun taba ba a wanke sau bakwai za a wanke su kamar yadda ake wanke duk wata najasa amma ba a ce sai an yi sau bakwai ba shi akwai dalilin da yasa aka ce ai sau bakwai din shi ne samun wannan wannan abun dan wani lokaci shari'a ta kan yi umarni da abu a kasa gano me yasa tafiya ta yi tafiya bincike bincike har a gano ga dalilin da yasa ashe ga hikimar da ta sa shari'a ta ce ai abu kaza wanda farko ba gane ba kamar batun kuda idan kuda ya fada cikin abin shanka ka danna shi saboda ɗaya fiffiken yana fada da ɗaya fiffiken akwai cuta ɗaya akwai magani kuma galibi yakan fada da ɓangaren da yake da cutar ne eh? eh mun faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ana farauta a lokacinsa ana farauta a lokacinsa amma bai ce a wanke abin sau bakwai ba wanda wani lokaci ubangiji yakan ɗauki wani abu ya tabbata ta hanyar ƙaddara amma ubangiji ya yi afuwa kuma ya kawo sauƙi, gashi ta hanyar ƙaddara wato kadaran abin da yake faruwa ta, a yau da kullum kamar yadda mutane ke iya gani abin nan haka yake amma kuma shari'a ta zo da wata afuwa wadda kuma za a ɗauke masifar da take cikin abin saboda afuwar shari'a da ta yi yanzu ka duba mushe mushe najasa ce kuma yana cutarwa mushe amma kuma aka ce fa man turra ghaira baghin wala adu fala isma alayk mutumin da ya matse ci mushi ubangiji ya ce ya ci a wannan lokacin tunda aka yi masa afuwa ubangiji zai tallafa masa ba zai cutar da shi ba saboda a wannan lokacin afuwa ce yake aiki da ita ubangiji sai ubangiji ya ɗauke wannan kaddararsa da ya hukunta akan abin sai ya canza ta an gane wannan to abubuwa suna faruwa irin wannan abu ga yadda shari'a ta ce in ba ta samar maka da abuwa ba in kai zaka cutu yanzu shi kansa alhanzir idan idan larura ta jawo aka ci akwai abin da zai samu mutum ba abin da zai same shi inda larura in ba larura kuma akwai abin da zai iya samun shi eh eh na'am ai duk yana cikin bangaren ubangiji na canza abin da ya ga dama a yanzu mu duba mutumin da yake mahaukaci an dauke alƙalam qalamul qudra qalamul qudra qalamul taklif alaihi ba qalamul qudra ba an dauke qalamul taklif anhu an dauke alƙalamin rubuta masa lada ko alhaki saboda haka komai ya ga dama zai yi babu abin da zai biyo zai biyo shi bashin sa na laifi don haka za ga yana cin najasa ya sha ruwan kwata ya ci abincin bola ya ci mushe kuma ka gan shi lafiya da karfinsa ya mafi ka karfi da lafiya eh? to saboda shi a lokacin wani anhu don abin da yake an ɗauke maganar alhaki sai ubangiji kuma ya sauƙaƙa masa ta fuskar ƙaddara sai ga bai cutar da shi ba to irin wannan zai yiwu ubangiji tun da an yi mana an yi abuwa ta fuskar abin da abin farauta ya je ya kamo ce duk sanda ya kamo sai ka wanke saba amarat ulahunna na bintura duk sanda ya kamo sai ka wanke akwai wani kallafawa wacce take mai wahala ubangiji sai ya sauƙaƙe ba a ce idan ya kamo a wanke ba sai kuma ubangiji ya sanya sauƙi a ciki wani zai iya cewa saboda abin da ya kamo galibi ma kafin a ci sai an dafa kila wannan dafawar tana gusar da wannan dafi din to kaddara ma akwai wanda zai ci danye din ba wani abu da zai same shi ko da ya ci ɗanye ka gane eh dama in yawun sai ya taba tufafinka za ka wanke maganar da malamai suke to idan a ƙasa ya yi lallagen za a wanke ita ma ƙasar saba a marat ula hunna ula hunna bin turab ah? malamai sun ce abinda manzo Allah ya magana akan wuluk al wuluk la yakunu illa fi ma'in abinda yake ruwa ruwa duk da cewa wasu ce ga yakan kasance fi ma'i wa fi ghairi ma'i to amma idan abin da ya taba din kaya ne wasu malamai suna gaba sai an wanke shi sau bakwai ba wasu kuma wanda za su ce yawon nan najasa ne za su ce a wanke sau bakwai kuma ulahunna bittura to sai dai kasa kayan ka kasa zai iya abin nan to fadar da yace ulahunna biturabi ma iya sa omo maimakon at-turab ma iya sa sabulu maimakon ƙasa idan ba mu samu ƙasar ba fa wanda zai wuya za mu wanke hakanan ko ma iya sa sabulu idan ba a samu ƙasar ba sai a sa samu saboda tana yiwuwa wannan dafin ƙasa ce kawai za ta iya abin nan kuma abin da su kansu likitocin suka gano kenan shi wannan ita wannan tsutsar mai dafi babu abin da ke magance ta sai wannan ƙasa ɗin duk sabulin da za ka sa ba za ta tafi ba a ƙasa microscope za a ga waɗannan ƙwayoyin cutar suna ɗan duk irin sabulu da omo da wasu mayuka da za ka yi amfani da su na gusar da datti ba za su gusar da wannan ƙwayoyin cutar ba dan sun gwaggwada dan su gano me yasa manzo Allah ya ce bitturab karshe suka sa ƙasa ɗin sai suka ga yau abin ya tafi sai suka gano cewa ashe wannan ƙasa ita ke kadai ke da sinadarin da zai kawar da wannan da wannan abin nan ashe kaga anan ba za mu ce mu sa omo ba ce to daman can ai a lokacin su ma akwai omo akwai ushinan da suke akwai oman da suke amfani da shi akwai sabulu akwai abin nan magariya da suke amfani da ita kamar omo take amma duk manzo Allah bai ce a sa ba sai ya ce a sa ƙasa kaga kenan ya nuna ƙasa ɗin nan akwai wani abu tare da ita to amma da a ce kamar yadda na ce duk da abin zai yi ɗan wuya a ce ka kaddara ba ƙasa inda kake ka sa oman ko ka sa komai idan babu ƙasar sai ka sa oman ya fi rashin ya fi babu shi idan babu ƙasar sai ka sa oman ya zama a madadin ƙasa ɗin tunda babu ita ubangiji ya sanya maka kuma wani sinadari a cikin oman a lokacin tunda ka rasa kasar ne sai ya maka amfanin da kasar za ta yi maka amma wannan ai zai dan wahala musamman dai mu a Najeriya akwai inda ba kasa kasashen <laughs> duniya da an daddabe su an dandabe su da titi kana neman inda aka yi taimama ma a bisa mazhabar masu cewa sai ka kan kasa ka rasa inda za ka yi taimama gidanka duk da ne ka fito titi waje duk titi ne duk ah, abin nan masu shara duk sun share cikin dare babu wata kura ma da zaka gani to kaga irin wannan aka tafi akan mazhabar masu sai an ga ƙasa kaga taimama sai ta ita ma sai ta nemi ta gagara eh a cikin jirgin sama <laughs> to me zai hada kuma tun da kare <laughs> to to wannan hadisi na gaba hadisin Abdullahi ibn Amr ibn Umar radiyallahu anhu qalat al-kilab tuqbilu wa tudbiru fil masjid fi zaman rasulillah falam yakunu yarushuna shay'an min zalika wato Abdullahi dan Umar yake cewa karnuka sun kasance suna kai kawo a cikin masallaci a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama amma sahabbai ba su zama suna zuba ruwa akan a guraren da suke bauli ba da za ka kare zai shiga ya fita ya shiga ya fita babu shakka zai yi bawali a wannan guri amma ba a ga cewa sahabbai suna zuba ruwa ba wannan imamul bukhari ya kawo shi domin ya kara karfafa cewa bawalinsu ba najasa ba ne kamar yadda aka yi magana akan kan su za mu dakata a nan insha Allah sai sati na gaba wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in oh ba mu yi magana akan ta ba ko to shikenan ka tuna mun sati mai zuwa ma karkare da ita akwai ruwayar abdullahi ibn mughaffal da ya ce wa affiruhu thaminata tabittura kun ga kenan wankin takwas ne tunda an ce na takwas a sa ƙasa a yi bakwai sannan ta takwas a sa ƙasa saɓanin wannan ƙula hunna wankin farko a sa ƙasa kaga waccan ruwayar ta abdullahi bin mugaffal ta saba ma wannan ta fuskar ƙarin adadin wankin da za a yi insha Allah za mu ansa wannan a sati mai zuwa bi iznillah da ingancin wannan hadisin yau mai yujazal ibad yau mai yujazal ibadu bi a'malihim اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم بأعمالكم في الدنيا فانظروا ما تجدون عندهم ranar da za a sakan kawo bayi da ayyukansu a cewa waɗanda suka yi aiki don wasu ku tafi zuwa ga waɗanda kuka yi ayyukan don su a duniya ku duba ku ga da mai za su sakan muku menene ingancin wannan hadisi ne sahihi kamar yadda ce Ahmad da Baihaqi da Tabarani sun ruwaito hadisin ina neman ƙarin bayani akan wannan hadisi dinarun an faktahu fi sabilillah wa dinarun an faktahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi wa dinarun an faktahu ala ahlika afdalu din afdalu had dinaru alladhi an faktahu ala ahlika hadisi ne sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa dinarin da ka bayar fi sabilillah da dinarin da ka wato fi sabilillah anan yana nufin dinarin da ka bayar wajen jihadi ko shirya mayaka da dinarin da ka bayar don yanta baiwa ko bawa da dinarin da kai sadaka da shi da dinarin da ka ciyar da iyalanka mafi daraja a gurin Allah mafi lada a gurin Allah shine dinarin da ka ciyar da iyalanka wannan hadisi ne mai kyau menene ingancin hadisin da ya zo cewa saki halal ne amma Allah baya son shi har wasu malamai suka kara da cewa al'arshi yana girgiza a dalilin saki hadisin abghadul halali ila Allah talaq mafi kin mafi hush abin da Allah ya fi fushi da shi cikin halal shine saki hadisin bai inganta ba bai inganta ta fuskar sanadi ba kuma ta fuskar ma matani bai inganta ba hadisi ne munkar saboda babu wani halal abinda ubangiji ya halatta kuma yake hushi da shi babu shi duk abinda Allah ya halatta baya hushi da abin in yana hushi da abin ya zama haramu. lalle a ce abghadul halal har ma a kara da kalmar abghadu kamar kai ka ce akwai abubuwa da yawa da Allah ya halatta yake hushi da su amma wannan shi saki ya fi ma an fi fushi da shi ma sama da kowane abu da ake fushi da shi babu wani abu da Allah ya halatta yake fushi da shi har a samu wanda aka fi hushin da yawa a kansa shine saki kuma saki ubangiji ya halatta shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya saki wasu mata daga cikin matansa wanda <clears throat> inda a ce abu ne da Allah yake hushi da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ba inda a ce abu ne Allah yake ki annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai kusance shi ba ballantana yayi shi saboda haka wannan magana bata inganta ba hadisin bai inganta ba amma batun cewa al'arshi ma yana girgiza wannan kuma ƙarin 'yan taɓargaza ne ba <coughs> ba ba ma hadisin da ya ƙara wannan ba su suke so kuma su ƙara wa hadisin wani nauyi wanda bai ɗauko ba <coughs> wai hadisi ne ya ce idan kare ya taɓa tufafin mutum ba za su yi sallah ba to ai mun gama wannan maganar inda da hadisin ai da ka ji mun faɗe shi babu wannan hadisin cewa in kare ya taɓa rigar mutum ba za ta sallah ba inda mutum zai yi sallah da najasa a jikinsa ta yi ko ba ta yi ba eh? a'a ya sani ba wai bai sani ba ba da mai dangantar yi dangantar me hujjar me hujjar cewa sallar shi ba ta yi ba na ji ai ban ce maka ba najasa ba ne najasa ne amma me hujjar cewa ba ta yi ba liga bai gairi tsahur yana nufin ka sa abin nan la salata yana nufin ka ji tsoron Allah wannan alwala ake nufi matsala ce shin gusar da najasa a jiki sharaɗi ne daga cikin sharaɗin sallah ko wajibi ne daga cikin wajabban sallah akwai bambanci tsakanin sharaɗi da wajibi ko barin wajibi ba lallai shi ke sa sallah ta ɓace ba saɓanin barin sharaɗi sharaɗi sallah tana ɓacewa da barinsa amma wajibi sallah ba ta ɓacewa da barinsa galibi wajibi yakan zo da sigar la ya taqabbalu Allah ko la salata ko la yusalli yadda ahadukum duk wannan ibarori suna nuna abin sarraɗi ne amma in babu wannan kawai dai an ga annabi sallallahu alaihi wasallam zai sallah yana yi a guri mai tsarki an gane ko wannan yana nuna shartiya ba yana nuna shartiya yana nuna kai ma dai wajibi kai haka amma da in baka yi haka ba sallar ka ta ɓaci a'a sautari za a ce abu kaza wajibi ne a sallah amma barin sa ba zai bata maka sallah ba dan ka bar wajibi in ka bar sharadi din ne sallar ka take take baci yara mata da suke sallah suna dauke da yaro yana fitsari a jikin sallar ta baci ta baci ba mata suna zuwa da 'ya'yansu masallaci kuma tabbas za a samu waɗanda su ɗauki 'ya'yan nasu kamar yadda maza Allah ya sallah yana ɗauke da jikarsa umama binti zainab umar binta abil as yaro kuma in kana dauke da shi kakka manta a lokacin su ba famfas ka ce mun tayo sun sa musu famfas <laughs> lokacin ba famfas to wataƙila mu tattauna wannan mas'alar idan mun zo kanta amma kakai saurin rushe mutane sallah to shi kuma wannan wai soki a gaya masa ma'anar wannan hadisin an abi hurairah ta anna rajulan qala ya rasulullah inna imra'atan waladat gulam waladat gulaman aswad qala hal laka min ibilin qala na'am qala fama launuha qala humr qala hal fiha min awraq qala na'am qala فأنا ذلك قال لعله نزعه عرق قال فلعل إبلك هذا نزعه فلعل ابنك هذا ابنك هذا نزعه عرق متفق عليه hadisin yana cewa wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce shi mata shi ta haifa masa bakin yaro ma'ana shi ba baki ba ne matarsa ba baka ba ce amma kuma ta zo da bakin yaro kenan akwai inda ta samo shi ba ɗansa ba ne shi ne manzo Allah ce kana da raƙuma ya ce eh ya ce to yaya wannan raƙuma ya launinsu yake sai ce ai launin su jajaye ne jajayen raƙuma ne to shine sai manzo Allah ya ce to akwai wanda yake mai launi fatsi-fatsi haka ya ce e akwai manzo Allah ya ce to ta yaya ya samo wannan launi bayan gashi duk sauran raƙuman ga launin su jajaye shi ya zo da wannan fatsi-fatsin launi shine sai ya ce la'allahu na za'ahu irkun tayo cikin danginsa akwai mai irin wannan ya ce to kai ma ɗanka tayo cikin danginka ko danginta wannan kuma ya ce hukuncin mutum da ya yi sallah a saman masallaci wato kamar bene saman masallaci wato kamar da wanda ya je umara ko hajji ko abinda yake so ciki na ya yi sallah a saman harami to yaya sallarsa don ya ce wai ya ji mana malami ya ce sallarsa ba ta yi ba menene gaskiyar magana to da irin wannan fatawoyi haka <laughs> to sallarsa ba ta yi ba to saboda me saboda yana sama sharaɗi ne in kana to in ƙasa fa ne liban yana shi kuma yana can gidan ƙasa shi kuma fa ko sai yayi sai yayi saiti da liban wannan ba sharaɗi bane dan liban yana sama kai kana ƙasa ba ko ba wannan baya liman yana sama ko kana ƙasa ko kana ƙasa yana sama ko yana kwari kai kana tudu wannan duk baya daga cikin abin da zai bata sallah baya daga cikin abin da yasa abin da ake sharɗantawa domin ka shaɗanta wannan yana buƙatar duk inda za a yi sallah inda da taro to sai yi lebur ɗin ƙasa kada a samu wani goyi ɗanyi tudu ko ko ya kwari eh to amma wannan ai maganar da ake yi su sun bar sahu su ba wai dan suna sama bane zai sa a hana su ya kamata idan sahu bai cika ba ka haɗe da sahu in ka yi sallah can wajen sahu tare da cewa ga sahu baka da sallah wannan wata magana ce daban kare da cewa ga sahu bai cika ba amma kai koma gefe kai na kai na naka sahu kai kadai ga kuma sahu ga inda abin nan kamar mutanen da suke makotaka da masallaci suke yin shimfiɗa da kofar gida suna bin masallaci ta lasifika kaga wannan ba su da sallah la salata li munfaridin khalfas safi illa fi saf hadisi ne sahihi wanda duk ya bar ya bar sahu yayi sallah ba da ba sahu ba to bai da sallah eh kuskure ne mata su bi sallah daga gida kuskure ne mace ta yi sallar ta ita kadai a ɗakin ta ya fi lada akan wannan sallar da za ta bi da ta ta lasfika wa biyutuhunna khairul lahunna eh sai ya yi shi kadai a gida ba ba zai bi lasifika ba in dai masallaci bai cika ba duk wanda suka ware ko sahu ne suka yi duk hukuncin su ɗaya ko da sahu za su yi amma ba ba su haɗe da na masallaci ba suka yi nasu wannan bai yi ba mutum ya zauna shi da ɗansa a kofar gida su yi sahu ko shi da yaransa ba za su zo masallaci ba wannan ba su da sallah ba wai sai lalle ya zama mutum ɗaya ba ko da suna da yawa mutukar ba zo sun haɗe da sahu ba eh ya kasa ya babba ya kasuwa shi yana da malam yana tsoro kare ta kuma dan mun wani idan ɗan kasuwa ne ya baza kayansa baya so ya bar kayansa dan ka a sace sai ya sallah daga kofar kantinsa duk hukuncin ɗaya ne ya rufe kayan mana in ya tashi daga sana'a ba gida ke tafiya ba ya yake da kayan sai ya tattare sahu ya zo har gindin yawa in sahu ya zo har gindin inda suke to nan za a iya ɗaukan shi a matsayin sahu amma kamar wani lokacin da ba ba lokacin cikowa ba sahu baya zuwa inda suke kaga su sahu ne mai zaman kansa don haka hukuncin su hukuncin wanda ya ki shiga sahu tare da cewa akwai guri a masallaci ah. Ah? wacce wacce ce ta farko me ta ce eh? bayan amanta maganar hadisi wanda ya ce a ranar da za a sakan kawo bayi akan ayyukansu ubangiji zai ce wanda suka yi riya su tafi wurin waɗanda suka yi aikin don su su ba su lada ai kaga alama ce ta cewa sun shiga uku ina za su gansu kowa ta kansa yake a ranar kowa nafsi nafsi ma'ana dai ba su da wani lada a gurin Allah waɗanda kuma suka yi aikin dan su a nan duniya ba za su amfane su a can ba shine abin da hadisi yake karantarwa a dunkule ba wai yana nufin za su tafi din ba su neme su ina za su gansu kamar dai ana abin nan akwai irin wannan magana da take faruwa wanda zai zo yayi wani abu wani ya sa shi ba kai ba kuma ya zo gurin ka yana neman ka biya shi ce ka gurin wanda kai dan shi ya baka ya kuma san wancan bai da ikon ya bashi to kaga kenan alama ce ta cewa ba ya da wani rabo cikin aikin da ya yi shi ne abinda hadisin yake nuna a dunkule na eh. eh, su yi ta a gida ko su fito su zo a'a ai mun gan maganar lasfika ko ta jam'i ko ta farilla an ce kasu bi lasfika sai ta nafula inda ana bi ta lasfika ai sai su bi ta farilla ah, in ba dai akan mazhabar wani malami ba da yake ganin za ka iya bin rediyo sallah akwai algumari ahmad ibn siddiq algumari abul yana da littafi da ya yi sunan shi al-iqna fi jawazi salati khalfal mizya wato gamsasshiyar hujja ko gamsarwa ta hanyar hujja da dalilai akan halaccin kabi rediyo sallah haka shi yana ga za ka iya bin rediyo sallah kamar ka kunna rediyo ana ɗauko sallar juma'a ba ma sai ka tafi ba kawai ka zauna kofar gidan ka bi rediyo ka ga wannan ai taɓar gaza ce aka yi haka ga ba wanda zai tafi masallaci matukar ana ɗauko maka sallar juma'ar shi kenan sai ka bi wani ma zai ce ta maka zai bi <laughs> Allah sai bi kowa sai zaman sa gida ya bi rediyo idan kun shigo masallaci ko kun zo musalla amma kuma sauti baya zuwa kanku sai ta hanyar rediyo wannan babu komai domin a lokacin akwai waɗanda za ka iya gani duk da cewa abinda malamai suka fi cewa a nan tun da da lokacin sa ai ba ba rediyo sukan ce kai koyi da wanda ke gabanka saboda hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ku yi koyi da ni waɗanda ke bayan ku su yi koyi da ku saboda haka lokacin da baka gano liman wanda yake gaban ka shi kake gani shi zaka koyi da shi tunda sahun muttasil ne sahun dussa da yake da juna in an yi ruku'u wannan zai gani wancan zai gani har aje kanka to wasu malamai abin da suke faɗa kenan to in akwai wannan kuma sannan ga rediyo zai ƙara taimakawa kaga wani ƙari taimako ne aka samu da wannan kuma alamar da shari'a ta ajiye amma wanda yake gida ana samun matsala ta rediyo fa shi kenan sallar tashi ta rikici ba da yadda zai yi amma wannan dan rediyo ta tsaya yana gano mutane zai iya bin sallar ta haka na Thank hmm. you. yana zaman tahiya ko kuma yana tsaye to aha sun zaci cewa limami ya sallame saboda yana zaman tahiya shi ko bai sallame ba amma a kit zai yiwu zai yi haka musamman in shine liman ga lasfika kusa da aljihunsa suka ji wata sallama ta larabawa kaga za su zata cewa shi ne limamin su ne sallame kuma za su yi sallama daga zarar sun ji sallamarsa amma a hakan suna cikin haka za su ji kuma ya yi tashi ai za su ji tashi kuma daga baya bayan sun yi din kuma za su ji shi ya yi ta gaskiyar to shi kenan a lokacin sai su yi ta gaskiyar waccan ta zama lagiya ba ta da amfani kuma sallar su ba ba abin da ta yi shi kuma daga ran nan sai ya gane ya daina barin wayarsa a kunne duk ɗaya ne da mace ta gita ta gaban namiji ko mace ta gita ta gaban uwarta mace ai ba an ce saboda yana namiji bane sallarsa ta ɓaci saboda ita tana mace wacce take kuma baliga mace baliga in yarinyar karama ce hukuncin bai haukanta ba eh. a'a mace ta gitta ta gaban mutum yana sallah amma ba wai namiji ya gitta ta gaban mace ba eh, in ya gitta ta gaban mace ba a ce sallar ta ɓace ba a ba ba ala sunna bane ba ala sunna bane eh eh eh, eh? ba su sallah masu sallah eh to ai a hada suke da mu ko a waje ko a wani gu suke daban sahun ai yana miƙewa haka ko so kake a ce su ba <laughs> to ai mu tsaya nan sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammad wa alihi wasallam ina lura me ya faru